Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Gobe 15 ga wata Oktoban shekara ta 2020 za a koma karatu a Nijar shirye-shirye sukan kammala a wasu makarantu da ke nan birni mai da bankilare a yankin Tilaberi za ku ji karin bayani. Wani taron amince da dubarun ƙasa kan rigakafin kishin addini a Nijar na gudana tun yau da safe a Yamai. Bisa ra'ayin gwamnatin Nijar tare da taimakon ofishin jakadancin Amurka akwai mu da ƙarin bayani. sai kuma jami'an likitar eh, jihar dogon dutse yankin doso na maganar wasu matsaloli da ke hana eh, ruwa gudu wajen tafiyar da ayyukan asibitin shine rahoton na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya komai ya ka kammala domin soma karatun shekara ta 2020-2021 da aka tsaida gobe sha biyar ga watan Oktoba a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar kamar yadda hukumar ilimi suka ambato a bangaren makarantar Angela Merkel da ke gudal matsala guda ce game da wannan koma karatu da kuma jinkiri wajen rubuta yara a firamare. Madam Muhammadu Rabi Abdullahi, daraktar makarantar Angela Merkel a cikin rahoton Hawa Usman. on est à, peu près à 100%. mun kusanci kaso ɗari bisa ɗari komi yana daidai kun ga ɗakunan ɗaukar ne malaman ma suna nan suna gyare-gyaren ajinsu muna da isasshun kayayyaki don soma karatu gobe muna soma karatun insha Allah za mu fara da tilawa nan muna da isasshun kujeru ɗalibai matsalar guda ita ce ɓangaren iyaye da ba su kawo nasu iyan su rubuta su sai yi a lokaci akwai wa'anda ke bari ranar komawa karatu sannan su kawo iyansu duk da jan hankalin da muka yi mun sa masu faɗi cikin unguwanni su faɗa amma har yanzu kaɗan-kaɗan suke zuwa Fassarar Rakiya Arimi a bankilare yankin Tilaberi kuma daukacin masu ruwa da tsaki ne na ilimi a Nijar na matakai daban-daban ke dukufa domin koma karatun shekara ta 2020-2021 ga karin hasken spetan ilimin firamaren barkilare Hassan Garba kan shirye-shiryensu a cikin rahoton yusuf Alewat. A fuskar harabar cibiyar karantarsuwa ta nan bankilare kalasoshi 213 gare mu. A cikin 213 nan akwai 174 da ake iya shigar su a ɗaudarussa. Sauran 39 na zana ne. Kun san da zaran damana ta kama bale ta bana da aka samu zubar ruwa sosai da daman su sun lalace. A yanzu haka al'ummomin na nan suna gadan-gadan domin sake girka kalasoshin zana. Ina cewa kuma komawar ranar ɗaya ga watan Yuni, abokan hulɗarmu sun taimaka mana da bashoshi guda 20 a yaba bisa kalasoshin zanen da za a don a inganta girkin nasu. Yau da sati biyu wanda aka ma mazamni cikin makarantar sun bar wurin kuma ma'aikatan kiwon lafiya sun yi amfani da wannan damar suka fesa maganin kashe kwayoyin cuta cikin dukkan kalasoshin da aka zamna cikin Cibiyar taron ƙasa da ƙasa ta Muhammadu Gandhi ta karbi wani taron amince da dubarun ƙasa na rigakafin kaifin kishin addini a Nijar. Gwamnatin Nijar ta shirya shi tare da tallafin ofishin jakadancin Amurka da ke Nijar. Idi Bara'u jami'i na ofishin jakadancin Amurka da ke Nijar ya yi ƙarin bayani a game da wannan rahoto duka a cikin rahoton Rafika a tayar. Tsabar kuɗin sun tashi miliyan uku na dala amurka da gwamnatin amurka ta baiwa wannan hukuma ta tsare-tsare da tsinkaye da nazari a game da ayyukan tsaron ƙasa akwai kuma ɓangaren kayan aiki kamar motoci ne kamar bukatocin ababen hawa ne kamar kayan sadarwa ne wato wayoyi da duk abin da za a yi amfani da shi na tattara bayanai akwai kanan dokoki kamar taimaka ma nijar ta samu rubuta iya kamar tsare-tsaren da za a sa cikin littafi kanan akwai kuma yanzu mutanen da aka yi amfani da kwarewarsu, da kwai kuma waɗanda su ma iri-irin waɗannan mutane da suka hito daga ƙasashen waje waɗanda Nijar ke hulɗa da su. Domin rigakafin rikicin manoma da makiyaya a jihar Gaya yankin Doso gidajen rediyo masu zaman kansu da na karkara na rubanya shirye-shiryen wayar da kai musamman ma a wannan lokaci na girbin albarkatun gona. Wasu daga cikin ma'aikatan rediyon sun yi tsokaci a cikin rahoton Fadal Alu. radio fra ni da nake animatrice ke harshen hillanci lokaci duka in matsaloli ya samu muna yi ma mutane jan hankali bisa kan matsaloli mun samu kuma karuwa bisa kan kakane in matsala ya tashi ake samu a dakile ba cikin an ci zarafin wani ba an bar wani duka cikin sulhu studio radio ni ma'aikaci ne a radio basiyana na karkarar tanda kullum akwai sakonni zaman lafiya akwai wayar da kawuna da muke yi da shirye shirye na wasan tabbastaka duka waɗannan suna sa a daƙile dawan rikici da ake samu a cikin wannan yankin namu tsakanin manoma da makiyaya ya zama to kowace shekara sai an samu rikici A wannan ranar Laraba ce za a kaddamar da ayyukan gina da gyaran hanyar Kindandi ingimi da iyaka da chadi mai tsawon kilomita 125 da kuma hanyar mai nasurwa iyaka da najeriya zuwa gaidam mai tsawon kilomita 8 gina waɗannan hanyoyi biyu na da muhimmanci sosai ga yankin difa a cewar abba alhaji ali na ɗakin kasuwancin reshen difa ta wayar tarho a cikin rahoton muktar hamadu mai ne daga idan daga ta nan ne duka kayayyaki na amfani na yau da gobe na jihar Difa suke shigowa tunda yau in an diba jihar Borno a rihe yake in babu na gaidam din ko aka ruwa sai an kewaya ta da madaran ake zuwa yau kenan rana ce mai mahimmanci da kasuwanci da yan kasuwan yan Difa da yan sufurin yan Difa da cewa yau gashi nan nesa ta zo kusa za a gyara muna hanyoyinmu don saboda samu a sauƙaƙe a kawo ma mutane kaya don saboda kasuwanci a kasuwa kuma kayayyaki su yi sauƙi talakoci su samu kaya yau hanyar tifan gingimi army frontier ta dalilin boko haram ta tsaya a kincandi 60 km na difa yau za a fara shi a nan gaba aikin nan in ya kare tun daga lagos za a iya ɗauka ya kai har khartoum sudan kenan kun gani difa za ta zama cibiyan kasuwanci ne ta afirka har da kasashen larabawa ayyukan nan abin da muke fata dai mutane masu bi control da sauransu su sa ido a yi aikin nan cikin ka'idan dokan marshe Ƙungiyoyi guda uku da suka hada da Sinsi, Itan da Skotan sun fi wata sanarwa a ranar jiya. Makasudin sanarwar shine yajin aiki na kwana guda da kuma yin Allah wadai da matsalolin da suke dabaibaye bangaren sufuri ga mace Muhammadu, sakataren Itan a cikin rahoton Rukayatu Abdurrahman. Nous par rapport à la réduction des prix du carburant. Muna da koke-koke dangance da samun rage farashin man feta bayan daukar alkawulla da dama yau shekaru tara ke ga yan Niger ke shan man feta da tsada duk da a nan Niger ake sarrafa shi kuma wasu koke-koken su ne gallazawar da ake dangance da batun lambar motoci da kuma batun lasisin zamani sun ce lasisin da za a yi yana da wa'adi alhali ko lasisin da bai da ka'idar wa'adi to lalle kam mun ajiye kashedin shiga yajin aiki tun takwas ga watan Oktoba har yanzu yanzu ba su kiraye mu ba don mu tattauna. Minista yana sa hannu baya da abokan hulɗa. Don haka sha biyar ga wata yajin aiki zamu yi a cikin dukkan garuruwan ƙasa don mu nuna ma gwamnati wannan tawaye ne don tsira da sana'ar mu aikin da muke yi. que c'est une révolution pour sauver notre métier, pour sauver notre activité. Tun yau da 'yan kwanaki ne ake samun matsalar sadarwar intanet a Nijar musamman ma a nan birnin yame, inda mutane dubaye suke fuskantar matsalar a cewar shugaban kungiyar ADD sai wadata ba ga rashin bayanai mutane kuma na fuskantar tsadar intanet. Mamman Nuri tawar tarho a cikin rahoton Musa Hassan. ya yi wajajen kwanaki goma da aka shaida mana cewa akwai matsala na layin yanar gizo da ake kira fiber optic alhali idan akwai wata matsala ya kamata a yi gaggawar sanarwa jama'a masu amfani da layin saboda su san abin da yake faruwa sannan mun yi la'akari akwai gogayya tsakanin kamfanoni saboda ba wai fuskar yanar gizo ba kadai ko a wajen kira idan misali kana da layin sahelcom kana son ka kira airtel da farko dai wajen shigar kiran ma wata matsala ce kuma idan ka kira shi ta shiga baka jin komai. Sannan kuma a fuskar yanar gizo idan ka buɗe ka shiga yanar gizo kana duban wani abu to baya saurin buɗewa. sannan kuma ana ci gaba da janye maka kuɗi wannan tamfara ce a cikin 'yancin masaya akwai abin da ake kira kasawa wannan kasawa ce kuma ya kamata a baiwa masaya haƙinsu Fassarar Mutari Muhammadu rarraba da watsa fina a wannan zamani na telebijin Numeric Terrestre shine taken bikin tukuici karo na biyar kafin magana rarrabawa da watsawa yana da muhimmanci da farko a ambato batun tsare-tsare da shirya fina fina-finai ina siliman nijar ta kwana akan wannan batu yusufa halidu daga cikin shugabannin festival tukuici a cikin rahoton olivier asubavi Sanai euh, idan aka duba a shekarun da suka gabata yanzu an samu gagarumin ci gaba. Amma a fannin ingancin abin ne akwai ayar tambaya. Amma muna ganin cunkoson matasa masu shirya finafinai a Nijar da suke hubasa na sarrafa fina ba tare da suna samun wani tallafi ba. Wannan ne muke so ta hanyar wannan horo da muke bayarwa. Kuma muna ganin matasa masu shirya finafinai suna ƙara ƙaimi wajen shirya finafinai finai duka da yake abu ne mai wahala ba su da horo duka da yake a Nijar muna da makaranta mai horar da masu shirya fina-finai a wannan fanni amma duka da haka akwai sauran aiki. Gora sanninki, muke labari. Yauwa gora ke dai shiru ne kawai. Ai gora, ƙwara shirin ma da wani zancen ni akwai wani zance da nake so na yi miki ya sha mini kai ya hana ni sukuni subhanallahi gora To zo mu zauna mana. ai jiya zan dawo gida na shiga faba-faba sai na ji wasu mata suna hira ɗayar na yi wa abokiyarta bayani a kan bambancin da ake nuna wa 'yarta a cikin anguwan nasu da yake 'yarta ta likita ce. To me yake damun su 'yan unguwanni? Wai duk cikin tsoron cutar COVID-19 wai tunda tana cikin masu kula da marasa lafiya kenan tana yiwa ita ma ta kamu da cutar. La kalahu lahu kai wannan abu babu ma daɗin ji gora. Ko da yaushe cikin kuka take ta ki ci ta ki sha ta ma fasa zuwa wajen aikin na. Bai kamata a ce mutane suna tsoron likitoci ba. Abin da ya kamata mu yi shine mu bi ƙa'idodin tsaro. Eh mana gora sai mun haɗa kawunan mu. mun kiyaye ka'idodin kariya sannan za mu bayar da wannan cutar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. yanzu zusar mu na musamman likitar dogon duci ba ta samun biyan bukatar al'ummar yankin dalilin wasu matsaloli da ke hana ruwa gudu a tayar da ayyukan wannan likitar shugabannin likitar na jiran alkawarin da hukumomi suka yi musu. Dr. Sumana Haruna jami'in kiwon lafiya na likitar dogon duci a cikin rahoton Abdulaziz Dayuma. Matsalar da muke fuskanta kowace rana kun san ita tsabta dai gimshikin komi ce, don haka tsabta a gidan asibiti ya zama tilas. to amma kuma muna ganin wasu halaye da ba su dace ba wajen 'yan rigiyar jinya marasa lafiya mafi yawan lokuta su ne ke sa kazamtar a cikin asibiti yau idan kuka yi la'akari a cibiyoyin kiwon lafiya za ku ga kowace sahiya an share balbalin da kun koma da yamma za ku ga an zub da kazamta ko ina ledoji zub da nan da can haka kuma na baiwa leburorin wahala don ko kun san ba mu da leburori na dindindin duka 'yan 'yan sa kai ne matsalar da muke rayuwa da ita kenan kuma game da na'urar ba da lantarki da ke gare mu wadda ke ba asibitin lantarki aunin lantarkin da ke gare mu bai ya isa yanayin bai ba mu damar aiki yadda ya kamata da na'urorin da ke gare mu babbar damuwa ce gare mu kuma babbar matsala ce ya yi 'yan shekaru da shugabannin gidajen asibitoci suke kokawa akan matsalolin lalacewa na'ura da ake kira radio da kuma kuma wurin ajiye jini ko ina aka kwana dangance da irin waɗannan matsaloli ta fuskar rediyo muna nan muna ta jira har zuwa ranar yau na'urar rediyon ba ta aiki kuma ko kudi ba asibiti kamar ta dogon dutse asibiti ce fa da ke cikin tsohon asibitoci da aka girka a ce kuma saboda yin rediyo ga dan malati sai an kai shi doso kun gani akwai wahala amma akwai abin sa rai muna fatan zuwa 'yan kwanaki masu zuwa asibitin dogon duci za ta samu na'urar yin rediyo ba da jimawa ba ma an turo mana wani jami'in da ya samu horo kan na'urar ta rediyo muna jin na'urar za ta biyu ta fuskar wurin ajiyar jini kuma babbar faɗi tashin da muke yi kenan mun yi yakacin iyakacin ƙoƙarinmu da wurin ajiyar jinin da ke gare mu muka ƙoƙarta muka inganta shi. To amma samun sabon wurin ajiya na da mahimmanci. Game da waɗannan matsaloli ko kun samu alƙawura da aka ɗauka muku daga magabata na koli? To da dama mun isar da koke-kokenmu zuwa ga magabatan koli bale ma ga batun na'urar bada lantarki da na'urar rediyo. A duk lokacin da damar ta samu muna ƙara tunasarwar zuwa ga magabatan da. Amma dai muna nan muna jira kuma muna sa ran bukatar za ta samu. a gaida gungu Muhammad Antani da Muntari Muhammadu ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.